الرحمن الرحيم يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أنا من بيان أشمون للتاتي ناس يعبرك بيان فضل علم السلف على علم الخلف شيء وقرآن يا أنبت علم ما كلا بي أقول علمي نافعي أقول كما علمي وان دي زمبا نافعي بقى akwai al'ilmun nafi akwai kuma al'ilmu ghairun to shine sai al na rajab alhambali ya fara mana bayani akan al'ilmun nafi ya kawo ayoyi da suke tabbatar da al'ilmun nafi sannan kuma yana lissafo mana su daga ciki ya kawo mana ayar kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kaga ya alamuna nan al'ilmun nafi ake da kuma shahida Allah annahu la ilaha illa huwa mala'ikatu wa ulu la'im al ilm nan al nafi sannan qur rabbi zidni ilman wa na'in nafi'an sannan inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama'u al ilman nafi'an to shine sai ce wa ma qassa subhanahu min kisati adama daga cikin abin da ke tabbatar da ilimi akwai mai amfani kuma Allah ya ambaci ilimin mai amfani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana na kissar annabi Adam alaihi salam wa ta'alimihi asmaa da kuma yadda Allah ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunaye sunayen nan malamai sun yi saɓani akan sunayen ne wasu suka ce asma'ul ashiya sunayen abubuwa sunayen abubuwa wasu kuma suka ce wai sunayen mala'ikun ake nufi Allah ce wa allama adama Asma'a kullaha sun ma'ararrahu ma'anar mala'ikati a kala an bi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqi falamma an ba'ahun bi asma'ihim da suka ce asma'ihim nan yana koma kamar ga mala'iku ne domin su ne uqala'u wasu kuma malamai suka ce a'a bi asma'ihim nan taglibi aka yi an yi taglibin masu hankali ne kuma mala'ikun kuna ciki sunayenku da Allah ya sani da sunayen abubuwa masu hankali ko mutane da Allah madaukaki ke sanar da annabi Adam alaihi salam wasu kuma suka ce allamahu al-asma'i allamahu lughati ya sanar da shi lugogi da lahjat suka ce kowace luga asalinta annabi adam alaihi salam shi yasa suke da mabahati a cikin falsafatul lugha suke da aslul lugha al khilaf fi aslil lugha wasu suka ce al lughatu asluha tawqifi Allah ne ya sanar da annabi adam alaihi salam wasu suka ce a annabi adam ne ta allama al lughata bi nafsihi bayan maganganun za a haɗa su gida biyu adamu ta ta'allama lugha lakin man allama adama lugha Allah wallazi allamahu lugha to da abin da Allah ya bamu labari na kissar annabi Adam alaihi salam wata ta'limihi asmaa da kuma yadda Allah ya sanar da annabi Adam alaihi salam sunaye wa aghadahum 'ala al-mala'ika sannan kuma ya bujiro da waɗannan sunayen ga mala'iku mala'iku ba su iya faɗa ba wa qaulihim kuma faɗin su da Allah ya ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul haki mun samu abin da ke da da ilimi uku anan subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana ba mu da ilimi nan wani ilimi ne al nafi' domin mala'iku ba su da wani ilimin da wuce al'ilmin nasa illa ma na min al'ilmin nafi na sai abin da ka sanar da mu na ilimi mai amfani innaka anta al'alimul hakim kuma ya Allah kai ne masanin nan cikakke alhakimu kuma mai hikima cikakkiya kaga nan ba al'alim daga al'ilmu ne dukkanin ana nufin ne al'ilmun nafi ilimi mai amfani so daga alƙur'ani ya ambaci ilimi ilimi mai amfani Ba qassahu subhanahu wa ta'ala min qissati Musa alaihi salam da kuma abin da Allah ya ambata mana da kissar annabi Musa alaihi salam wa qawlihi lil khidri da kuma faɗinsa da yayi ma annabi khidr alaihi salam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan kun ga nan ma an samu me al guda biyu hal attabi'uka ala gab samala ko za ka bani izini in ji ka ala an akan ka sanar da ni mimma cikin abin da aka sanar da kai rushdan na shari'a kaga ilmin nafi ne na malamai kamar a shehu aji a tafsirin sa tafsirin tafsirul karim rahman fi tafsir kalam al-malik a cikin wannan kisa ta annabi Musa alaihi salam da annabi Khidir alaihi salam ya fitar da fawaid sun kai hamsin fawaid tarbawiyya yana da kyau mutum ya karanta su daga cikin fawaid din yace ashe daga cikin fa'idoji cikin abin da za a ɗauka a cikin wannan kista ta annabi musa alaihissalam da malamin sahidir alaihissalam akwai cewa mutum ya nemi izini a wajen malami kafin ya zo karatu wajensa daga ciki akwai kuma a ta'addu ma'al ulama yin ladabi ga malamai ku dubi lafazin annabi musa annabi musa alaihissalam fa manzo ne na allah sannan ba manzo ba kawai أولو العزم من الرسل يناتشهم أولو العزم أحد أولي العزم من الرسل فأما خير الفا اختلف في نبوته في أن يتعبان يكن أن يمتسع ناتي مسا أن يدي ترجيحا ومن في ينشم ولا بيشوك رجع حجتك سوى النبي خضر النبي في زمان تكتوى النبي النبي خضر النبي saboda ayoyin da suka zo da siyakin abin da Allah ya ambata da yadda Allah madaukakin sarki ya rufe baki wa ma fa'altuhu an amri sai ba na yi ba ne don kashin kaina ha Allah ne ya sanar da ni haka sannan kuma farko ya ce hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan shin ana gafata malam za ka bani izini ko ka yadda a yi mini izini in ji ka in tafi tare da kai domin ka sanar da ni cikin abin da aka sanar da kai na shirya ya ya ce masa in na kalan tastati a mai iya sabara ire iren kuɗin ɗaliban zamani daga ka ba za ka iya tafiya tare da ni ba ba za ka iya haƙurin zama da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi na san da wuya ka iya haƙuri akan abin da baka san shi ba da a ce za ka yi haƙuri ka yi abubuwa na ban mamaki kai masa kamar irin na na ruwan bagaja la ta ta'al ko an ce duk abin da ya gani la ta ta'al eh, iyaka idan ya ga abubuwa sun ta canza to ya ta jan baiti ko wa yaf'alu fi hukmihi ma yasha ta'ala al-ilahu ta'ala al-ilahu wa jalla hikam to wai abin da zai ta faɗi kenan to wannan shi zai nuna ma aljanu cewa ya san Allah to irin shi yaje ya ta gani annabi Musa alaihi salam ya ta ganin gara'i aka yi yin abubuwan da shi a ta ba haka take ba Sukaye sun yi amfani da wannan kissa ta hudar alaihi salam da annabi musa alaihi salam su shigar da abuwa na banna da yawa shi sa mala baka gumi a cikin radul azhan ya ce wannan sura ce mai mahimmanci domin mafi yawancin mutane sun ɓata ta sanadiyyarta kaga aka zo a najeriya aka zo ana cewa surar waliyai kare ma ya zama waliyi ya za a yi jikan annabi shehu tijjani ba zai zama waliyi ba da kuma bakari shi kuma jikan sayyidina abubakar kaga da abun haka aka hada shi muhammadu bakari wai shi jikan sayyidina abubakar ai da kake jin bakari din nan su ake zuwa ga abubakar shi kuma shehu tijjani shi kuma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya za a ba za su zama waliyai ba ga tare ya zama waliyi saboda ya zama waliyi Allahu ma man ahabba to to a takaice ka ga wannan kissar Allah ta'ala ya ambaci ilimi a cikin kissar ai shi yasa a sahihul bukhari bayan da an gama manzo Allah sun ya ce rahimallahu akhi Musa yace Allah jikin annabi Musa lahu sabara ce da yayi hakuri لوجدنا من هذا العبد الصالح علما كثيرا اذا من سامي ilimi mai yawa daga wannan bawon nagari da mun sami ilimi ne yawa da khidir alayhi salam suna tsaye sai tsuntsu ya zo a bakin wannan majma'ul baharai ne ce kuna guda biyu ma haɗe kuna biyu sai tsuntsu ya sauka akan teku ya tsakar ruwa ya sama ya ce ma ilimi wa ilmu ka ce ilmin lahi ta'ala da ilimi na da ilimin ka a cikin kaga annabi Musa cikin ya tabbatar da annabi Musa yana da ilimi ke bai masa talabin ilimin sa ba ce sai dai kamar yadda tsuntsun nan kamar tarafa hada tsa'iru min hada bahar sai kamar yadda wannan tsuntsun ya zo ya dan tsakari wannan ya sama da shi a cikin teku ya rage wani abu sai tsuntsu ko a kofi aka aje ruwa ya zo ya dan tsarta din nan ya sama zai rage wani abu balle teku fa kofi kaga ilimi mai amfani sai malam ya ce fa haza huwa ilmun nafi wannan ilimi mai amfani ke duk waɗannan ilmomin da Allah ya ambata mana a cikin alkur'ani waɗannan hikayoyin da aka ambata mana da ayoyin da aka ambata mana dukkanin suna bayani ne akan ilimi mai amfani wa qad akhbara an qaumin Allah kuma ya ba mu labarin wasu mutane utu ilman an ba su ilimi walam yanfa'ahum ilmuhum amma kuma ilimin su bai musu amfani ba kuma kenan za a iya cewa al ilmun nafi'u yanqasimu ila qismayn النافع في ذاته ونافعا لغيره النافع في ذاته والنافع لغيره wan nafi'u li sahibihi ne shi akan kanta ilimi ne da Allah ya yarda da shi sannan kuma me shi yayi amfane shi wa kad yakunu ilmun wa kad fi an nafi'an fi zatihi amma la yanfa'u sahibahu ilimi ne amfani amma li asbabin kadariya sai ya zama me ilimin kuma bai amfana da shi ba amma ilimin mai amfani ne to shine nan malam zai ci gaba da mana bayani yace fa hada ilmun yace fa hada ilmun nafi'un fi nafsihi lakin sahibahu lam yantafi bihi ilimi ne mai amfani amma mai shi bai amfani da shi ba mai amfani ne ilimin amma mai shi bai amfana da shi ba قال تعالى ألا مدوكتين سلسية مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها kamasalin himari ya hamilu asfara misalin mutanen da aka ɗora musu kula da attaura sun milu aka ɗora musu suka haddace ta aka ɗora musu wajibcin aiki da attaura sun malam ya hamilu sai suka kirka attaura suka aiki da abin da ke ciki misalin suka masalin himari kamar misalin jaki ne ya hamilu asfaran da ke da manya-manyan littattafai ga sayi bukhari da fatul da siradul ƙari sai a bayansa da ga sayihu muslim ga shahu muslim da allabta masa ga muwatta ga musnadul imami ahmad ga mudawwana ga al'ummu ga al-mughni na ibn qudamah al-maqdisi ga majmu'ul fatawa da shaykhul islam taymiya da allabta majaki a baya la yadri me ya zanyi a bayansa shi dai nauyi kawai yake ji matsayinsa ɗaya da lafta masa kashin kashin kashin shanu ya kai maka gona duk matsayinsa ɗaya iyaka kila ya ji littafi ya fi nauyi shi ke kila fa na ce ban sani ba da wancan da wannan a ma'auni wancan wanda ya fi nauyi ba to haka suke Allah ya ba mutum ilimi amma bai ci gajiya ilimin ba ilimi mai amfani amma shi kuma Allah bai azurta shi da ya ci gajiyar wannan ilimin ba bai amfana da shi ba to wannan bai mai da ilimin ya zama mara amfani ba ilimi na nan a matsayin mai amfani amma shi wannan bawan shi ne ake tsance ilimin bai masa amfani ba al'isi fil baida'i yaqtulu habbama wal ma'u bayna zuhuriha mahmulu al'isi kamar raƙuma ne fil baida'i a tsakiyar saharar daji maktulu hazzama'u kishi zai kashe wannan raƙuman amma wal ma'u na zuhuri ha mahamulu alhali kuma ɗauko tankin ruwa a bayansa bai san me yake ɗauki da shi ba me zai iya yi masa to haka ilimin da bai ma bawa amfani ba ilimi ne mai amfani ba nan in ka tashi siffanta shi huwa ilmun nafi'un lakin na sahibahu lam yamtafi bihi ne shine bai ci gajiyar ilimin ba amma ilimin da na matsayin mai amfani da za a ware shi a mai da shi ga wani ba shi ba to ilimin ya zama masa ne amfani wa qala Allah kuma yace watlu alaihim nabal allazi atainahu ayatina an salaka minha fatba'ahu ash-shaytanu فكان من الغاوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث shi tushriku yalha Allah madaukakin sarki yace watlu alaihim ka karanta musu nabu allazi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi shi ayoyinmu hukunce muka sanar da shi hukunce hukunce wasu malamai na tafsiri suna cewa shine bul'am ibn ba'ura bul'am ibn ba'ura suka ce shine wanda ake nufi mafi yawancin malaman tafsiri sun ambaci haka shine wannan malami ne a zamanin annabi Musa alaihi salam yana ɗaya daga cikin miyagun malamai da suka akwai mugun malami annabi Musa alaihi salam Allah ya haɗa mishi mutane mabambanta amma dai bul'am laysa lahu dhikrun fil qur'ani sarahatan qur'ani bai ambace shi ba amma waɗannan salasatu salasatu salasu salasu atafi salasu atafi din nan guda uku القرآن يا أم بتيس وقارون وفرعون وهامان haka Allah ya ambace su su uku wannan za a ba shi maganin cin zabe. na zabe aka ce ya je ya rubuta kawo na wa fir'auna wa hamana in ya shiga mulki ya shiga shi ce nan ba wanda zai ja da shi wa karuna wa fir'auna wa hamana to kaga ba sai a karasa musu ayar ba a karasa musu ayar ba a ya faru da su to shi bul'amu bin ba'ura malaman tafsiri sun ambace shi amma qur'ani bai ambace shi sarahatan ba to shine sai suka ce haka shi fir'aunu misali ne na al-nanana al-fasad na alfasadul siyasi al-istibdadi kama kariya a mulki shi kuma kawunu misali ne na al-ifsad al-iqtisadi al-mali shi kuma hamanu shi kuma misali ne na al'isadul wizari al'istishari mungun bakade kenan mungun advisor eh, gulak kenan gulak shi ne gulak eh, gulak ba hamanu kenan gulak irin misalin gulak kenan Allah shirye shi allazi atainahu ayatina wanda muka bashi hukunce hukunce fansalaka minha sai ya zare kamar yadda macijiya take zarewa daga daga cikin sabarta fa atba'ahu shaytanu sai shaytan ya bi shi a baya da shi shaytan kwamanda ne yanzu ko sai shaytan ya ce a a a ni general ne ba a taba ba da field marshal ba to yanzu ka samu field marshal ni ina nan a general kai kuma kai field marshal ne ni na dawo baya na dawo baya shine aka samu ni ne mai irin wannan ya baiki da kansa yake cewa kuntu min jundi iblisa فارتقى بي الحال حتى صار iblis min جندي shi da yana cikin rundunar shedan kurtine shi kurtine shi sai al'amarinsa ya sama sai shedan ya ci a shiga gaba shi kuma shedan ya dawo baya ya zama kurtu shi kuma ya zama janaral. ba kan albama ya zama janaral? la shirya fakana min gawi na sai ya zama cikin atattu gawi kun ga gawa kenan ko shine mutum ya bata ala ilimi mutum ya bata yana da ilimi shine riwaya ma dalla sahibukum wa ma gawa Qur'ani yace wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun ai wasu fahimtar waka suke nan wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaƙa masu bin su sune al-ghawuna batattu waɗanda suke fahimtar waka su wanda bai fahimci waka ba ba zai bi ba amma wanda suka fahimci abin da ake faɗi a cikin wakar shi ke nan sai su bi su sun sani shi ne aka taɓa zuwa wai za a yi wani taro malamai suke ba da wa a kissa aka zo aka yi an gaici wani taro na mawaka shi kenan ana ta wucewa kowa sai nuna fas ɗin sa ya wuce sai wasu mutane sai suka zo su ba su da fas daga ce ba mawaka ba ne an muna tare da su ba Allah ya ce wa shu'ara wa kuma hukumul gawuna ba bai na hannun gawuna daga <laughs> ce ku shige ku shige eh, ku gawuna Ko eh, shi fa kana min al-ghawin sai ya zama cikin batattu waɗanda Allah ya sanadin batattu a ilmin suna da ilimi suka bata Allah ce wa laushi ina damun su la rafa'nahu biha mashi'a nan mashi'a ce shari'iyya damun su la rafa'nahu biha to da mun ɗaukaka shi da wannan aya ayoyin da hukunce hukunci da muka ba sai ya zama sanadiyar shiga aljanna walakin nahu akhlada ila al-ardi sai dai shi ya tsammani zai dawwama a ƙasa wata ba a hawa ko sai ta bin zuciyarsa sai Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi karishin kenan misalin su kamar misalin kare ne kare abun banza al-kalbu ahsanu ishratin wa huwa an-nihayatu fil khasasa al-kalbu ahsanu ishratin wa huwa an-nihayatu fil khasasa ممن تعرض للرئاسة من قبل إبان الرئاسة الكلب أحسن عشرتك ويكريا في كتشاور معاملة ضد وهو النهاية في الخساسة شيني كرشه أما تكتشنشي كريه ممن تعرض للرئاسة وان ديني مشوق بنشي من قبل إبان الرئاسة تنكافن يقيمة إن يزم شوق بنشي bai cancanta ya zama shugaba bai nema to kaga a hadisi Manzala sa sama a hadisi sai yace laula an Ummatu, ummatun min al umam la amartu bi qatliha da karnuka ba sa cikin can Allah mu ga ce illa umamun amsalukum to da karnuka ba sa cikin umam din can da duk inda kare aka ga kare sai manzon sama ce sai a kashe shi amma duk da haka manzon ya ce khamsun kulluhunna fasiqun ko khamsun min al-fawasiq yajuzu qatluhunna fil hill wal haram wa zakara minha al-kalb al-aqura kare mai cizo kashe shi ake yi kare kare bi da daraja Shan Allah madaukakin zaki ya ce masalul ladina hummilu tawrata thumma lam yamsu ce kamasalil himari nan kuma sai ya ce fa masaluhu kamasalil kalbi dama halittu hudu ne ƙur'ani ya tsakanta halittun nan hudu alkalibu alhimar alhinzir sannan Alkirju. alkir kaga sunan shi ma ba daɗi kirju uban ɓanna ke uban ɓanna kirju shi ma kaga alhanzar ko bayani kike ba mutane da hausa kace alade ba su cika ji a ransa ba ba su jin damuwa ba amma kace alhanzar ka faɗi shi da larabci kace alhanzar to sai kowa ya ji kwallo shi ta kama alhanzar wani mutumi mutumi a kasu ga masu ci alade ga masu ci da rago shi ne ya ce min ya ce min malam ya ce wallahi hannun ragon ma ya haramta na ce a hutu billah wa ya haramta shi yace to yace ka san da wata sai an yi aron wuka cikin mantuwa sai da hamun da kwakwalwa ta yace ka ga ku sai an yi sai an yi aron wuka wata rana masu rago za su ce ma masu alade za su ce ma mai rago dala a ramin ka ya manta kuma ya basu a je a yanko ya zo shi kuma ya yanka naman rago Ka ga magana ta lalace alhanzir وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يعتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون هلا مروك تنسى السيئة وخلف من بعدهم خلف bayan annabawan da Allah maɗaukakin sarki ya bamu labarin su a cikin wannan sura mai albarka ko suratul arafi an ambaci tarihin annabawa annabawa annabi nuhu alaihi salam annabi kaza annabi kaza har aka kawo kissar annabi musa alaihi salam sai da ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai aka samu tsinannin yan baya waɗanda suka ɓata aikin da magabatansu suka yi ونحن لنا ونحن كان لنا ماض نسيناه شين ونا فخلف من بعدهم خلف شي أكا سامي أنباية بسكذو سكا مية وإن بسكا قباشيسو ورث الكتابة سكا جاجي للتاف التورة يأخذون عرض هذا الأدنى شيء يزم سناكر أن عرض هذا الأدنى ولي تركشن wannan ɗan kantaccen abin da ake ba su wa ya na sai su ce sayi rufu lana ai komin ci ba komai suka rika ce da littafan Allah ayoyin Allah suna ce da su da ɗan tarkacen ƙaramin tarkace wala kantaccen abu na tarkacen duniya da za a ba su kuma sai su ce su yi rufu lana sai ce ayin mun yi haka ma za a gafarta mana wa in yi cikin atihim aghadun mithluhu ya huzuhu idan kuma aka ba su wani tarkacen ma kwacin wannan sai su karɓa to sai Allah ya tabbatar da su ya ce alam yu'khaz alaihim mithaqul kitabi shin ashe ba a karɓi alkawari da su na littafi ba ba a ƙulla alkawari da su game da littafin nan ba Allah ya ƙulu alallahi illa alhaqqa kas faɗa game da Allah Kasu faɗi komai game da Allah sai gaskiya wa darasu ma fihi kuma sun karanta abin da ke cikin wannan littafin ba. to waddarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun lahira dai ita ta alkhairi ga waɗanda suke masu tsoron Allah ne ba a rika ba su ɗan abin tarkace na duniya ba mafi walakanci sai su rika anta suna sai da littafin Allah subhanahu wa ta'ala ta wannan kalila su faɗi ƙarya su faɗi son zuciyarsu wa qala to nan kun ga Allah mulku zai ce ai warithul kitaba أما يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه سأل لئلا يتناسدسوا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا الله إلا الحق أما ينزل يا سنة كحية سنة كيلة لتعرفهم الله ولا النبي يهودي كيلة وقال وأظله الله على علمه da إن ألا ملوك maɗaukacin كيكي شوى ألا Allah شيء على علم ينال ala eh أرأيت من أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على wa وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله bayan Allah wa zai shirya da shi an ba shi kuɗi ne a uzu Lahi mai zanci menene wane ne mai maganin hauka ya haukace likitan hauka ya haukace ta wajen wa za a malami da ake tsammanin a samu tsoron Allah a tare da shi a samu shirya ya zama lalatacce ala ta'wili man ta'awwala al-aya ala ilmin inda man azallahu Allah a ƙarƙashin tafsirin wanda ya tsarar. cewa a ofishin fassara wanda ya fassara cewa ala ilmin inda man azallahu Allah akan ilimin wanda Allah madaukaki zai kebata da shi ake nufi wa azallahu Allah ala ilmin wato aya tana da wani tafsiri na daban kenan eh to duka dai waɗannan ayoyi da malam yake mana bayanin su yana mana bayani ne akan al nafi' العلم النافع في نفسه سننكم ونفع صاحبه سننكم أقوي العلم النافع في نفسه أما لم ينتفع به صاحبه هذا بيكي لم ينفع بأسيكي لم ينتفع به صاحبه أو أميد شر زوا جميش Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa Allahumma allimna ilman nafi'an وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وعليكم السلام